قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا kace masu ya kai wannan manzo shin wannan abin da aka ambata na azabar da aka siffanta muku shi ya fi muku alkhairi ko aljannar dawwama wadda ni'imar ta za ta dawwama ba za ta yanke ba har abada kuma ita ce wadda Allah ya yi wa masu taƙawa cikin bayansa alkawarin za ta zama sakamakonsu kuma makomar da za su koma gare ta a ranar alkiyama.